tarkashi gwamnatin jamhuriyar nijar dai ta yi wa kasar ta amurka zazzafan martani akan cewa tabbas kasar ta nijar tana neman ta kulla wani mummunan sirri kamar yadda amurkan ta zarga sai dai kuma gwamnatin jamhuriyar nijar din ta mayar wa kasar ta amurka martani haka zalika dai kuma za dai ku ji irin farin ciki da kuma yadda al'umma ke ci gaba da bayyana irin nasu ra'ayoyin akan soke alakar nijar da kuma kasar ta amurka a kazalika dai kuma za dai ƙara jin irin yadda ƙasar ta amurka ta yi allah wadai da wannan matakin da sojin ƙasar ta jamhuriyar turkishin jagorancin birgidiyar janar abdulrahman chani suka ɗauka tare kuma da irin abubuwan da ƙasar amurkan ta zargi nijar ɗin da shi ha kuma zalika dai masu sauraro za dai ƙara sauraron wasu rahotanni kai tsaye da sassan ƙasar ta najeriya da kuma wasu yankuna afirka amma dai masu sauraro kafin dai matsin duma gundanar rahotannin idan wannan shi ne farkon kama na ziyara wannan cewa ta mai albarka za mu so da ku na mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka dai cikakkun rahotannin gwamnatin jamhuriyar nijar ta yi wa kasar ta amurka martani musamman ma dai a yadda kasar ta amurka take yunkurin ganin raba alakan nijar da kuma kasar ta rasha tare kuma da kasar ta iran yayin da dai amurka ta zargi nijar din da kulla wata alakar sirri da rasha da kuma kulla wata alakar sirri ta fannin sayar da makamashin uranium ga kasar ta iran dai irin dai martanin da kasan amurka ta yi amurka dai ta fitar da zazzafan martani ga hukuncin da shugabancin sojojin na jamhuriyar nijar ta yi inda ta zargi nijar da daukar hanya mai hadari da yin makirci cikin sirri ma'aikatan harkokin wajen amurka ta yi allah wadai da kulle yarjejeniyar sirri da take zargin jamhuriyar nijar da yi ta yi da kasar ta a rasha a ƙarshen jagorancin vladimir putin har wa yau amurka ta zargi shugabannin na jamhuriyar nijar da ranta baka hannu kan wata yarjejeniyar tsakanin kasar ta nijar da kasar iran domin amfani da makamashin uranium da nijar ɗin ke da shi sai dai kuma kasar ta nijar ɗin ta yi martani akan cewa idan ta kulla yarjejeniya da kuma alaka tsakaninta da rasha ita amurka ina ruwanta kuma kazalika idan ta sayar da makamashin uranium ga kasar ta iran ita amurka ina ruwanta kuma kazalika menene ya ta ciki domin kasar da ta musu mulkin mallaka ma wato uwar gijiyar tasu faransa sun datsa hurɗa da ita ba ta tsoma musu baki al'amuran kasar tasu don me yasa amurka za ta ringa mai shishigi a lamarin kasar tasu a ranar ladi ne dai gwamnatin mulkin soji ta jamhuriyar karkashin jagorancin da abdurrahman chani ta sanar da soke yarjejeniyar soji da ta kulla da amurka sanarwar daina zuwa ne 'yan watanni bayan da hukumomin sojin jamhuriyar niger suka yanke irin wannan alaka da faransa inda har ma aka kori dakarun tsohuwar uwar gijiyar tata ta mulkin mallaka da ke yi yakar musu ikirarin jihadi a yankin da kasar a shekara ta 2013 ne dai amurka da Nijar su kulle yarjejeniyar soji wadda a ƙarƙashinta dakarun amurka da ke sahil suke amfani da ƙananan jiragen sama marasa matuka wajen yakar kungiyoyi masu ikirarin jihadi a yankin da dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi sun janye jakadunsu da kasashen faransa da amurka da najeriya da kuma togo masana dai na nuna mamaki dangane da yadda sojojin jamhuriyar niger din suke sassauya al'amuran su kasancewar a farkon juyin mulkin kasashen amurka da togo ne masu shiga tsakani amma kwatsam sai wannan bayani ya fito yayin da dai idan ba manta ba tun a baya dai kasar ta niger take yunkurin ganin ta gaza alaka da kasar ta amurka duk da dai amurka dai a baya lokacin da aka yi juyin mulki ta yi tar da allah wadai da juyin mulkin sai kuma daga baya kuma ta nuna goyon bayan ta akan abdulrahman tani a matsayinsa na shugaban kasa a jamhuriyar nijar sai dai masana irin su malam mustapha abdullahi wanda masanin tsaro ne da diplomasiya a jamhuriyar nijar ya shaidawa gidan jaridar bbc cewa nijar ka iya fuskantar matsaloli kamar gudu kamar guda hudu sakamakon hukuncin da ta yanke na farko shine nijar ka iya zama saniyar ware mulki na son sassauci idan dai har ana son 'yan kasa su samu sauƙin rayuwa domin ba ka iya faɗa da kowa ka zauna lafiya kamar yadda malam abdullahi ya bayyana ya kara cewa da wuya amurka ta zura wa nijar idanu kasancewar idan banda kasar da jefoti nijar ce kasa ta biyu da amurka ta fi zuba kudadenta a ciki don haka zai wuya nijar zai wuya amurka ta zuba wa nijar idanu kamar yadda faransa ta zuba wa nijar din idanu nijar za ta daina samun tallafin amurka wajen kayan yaƙi da kuɗi domin ci gaba da yaƙi da matsalar tsaro a jamhuriyar nijar sojojin nijar za su daina samun horo daga amurka sai dai kuma tuni da 'yan nijar su ma dai dama dai suka fara martani ra'ayoyin 'yan jamhuriyar nijar kan wannan hukunci na gwamnatin ya sha bambam inda wasu ke alasan inda wasu ke nuna samfarka wasu kuma ke Allah wadai da wannan matakan da sojawan Nijar din suka dauka na datsa hurɗa da Amurka yayin da kuma wasu ke ganin cewa tabbas wannan datsa hurɗan abu ne mai daɗi yau kimanin watanni takwas kenan da juyin mulki ba tare da wata ƙasa ta shata mana yadda za mu gudanar da al'amura ba yanke wannan alaƙa ta sojoji da Amurka da Amurka shi ma abu ne mai kyau kamar yadda wani ɗan jamhuriyar ya bayyana sai shi ma wani ya ce bai ga wani abin damuwa ba da zanyewar sojojin amurka daga jamhuriyar niger idan da kasashen nan suna iya taimakawa wata kasa da kasar libya ba tare da tarwatse ba da iraki ba ta ya ce cewa tabbas da amurka za su iya taimakawa wata kasa to da kasar libya ba ta tarwatse ba haka zalika da iraki ba ta lalace ba haka zalika a afghanistan ita ma da ba ta lalace ba da kuma kasar ta somaliya ita ma da ba ta lalace ba sannan da kasar mali bata shiga cikin halin da ta kasance a baya ba yankin sai kansa yankin sai da kansa dai bai samu kansa a yanayin na rashin tsaro ba kamar yadda yan nijar din da dama suke ci gaba da mai da martani akan cewa duk waɗanda suke ganin datsa hurɗa ni da waɗanda nijar ta da sojojin amurka suna ganin nijar din bata yi daidai ba to kamata su fara waiwayan kasashe irin su afghanistan somalia da libya da mali da iraki irin yadda kasashen duka suka tarwatse da kuma lalacewa duk saboda gudunmawar da sojojin kasar ta amurka suke ba wa innan kasashe don haka matakar idan nijar ita ma dai bata ta hudu da su ba domin ba falalle bane nan gaba nijar din ta iya hakan ta iya cimma ruwa kuma kazalika ba falalle bane a iya fada mai ido a kasar ta jamhuriyar nijar sai dai kuma wasu da dama dai gani suke fara tabbas abin da abdurrahman tani yake na dasa hudansa da sauran kasashe wai suna ganin cewa fa kamar abin ya yi sauri kamata abdurrahman tani ya tsaya tukunna ya fara fuskantar ina 'yan kasa suka dosa kuma kazalika ina akalin kasar ta jamhuriyar ta dosa kafin nan ya fara ɗauka irin hukuncin da yake tunanin ya dace ya ɗauka bai kamata a ce ko shekara biya kan mulki ba ya ci gaba da dace hulɗa da kuma sa da kasashen da ake sa ran za su iya tallafawa idan kuma muka yi waiwaye zuwa kasar ta najeriya inda ma dai har yanzu da akwai gudun takun tsaka tsakanin gwamnatin kasar ta najeriya bola ahmad tinubu da kuma shugaban kasar nijar abdurrahman chani duk da dai an zanya takunkumai da kuma mai da wutar lantarki ga jamhuriyar nijar amma kuma har yanzu dai mutane da dama dai sun ce cewa wannan bude iyakar bodojin kasar fa har yanzu dai yan nijar da dama kamar sun ki aminta wasu fagani suke bai ma kamata a ce za yi saurin bude bodan najeriya da nijar ba kamata ya su ma ci gaba da sanya musu idanu kamar yadda aka sanya wa kasar ta benin wanda dai har yanzu dai alaka da kuma takun tsaka na ci gaba da ƙara kazanta tsakanin gwamnatin nijar da kuma gwamnatin kasar ta benin wanda dai har yanzu 'yan kasuwa ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu da kuma kare kira gwamnatin nijar da kuma gwamnatin benin da zuwa zauna a teburin sulhu domin a sasanta a bar 'yan kasuwa su ci gaba da gudanar da lamura domin matukar aka ce za a ci gaba tafiya a haka tafi tabbas 'yan kasuwa ba fa lalle bane abin ya musu daɗi duba da har yanzu da kwantenoni sama da kwantena dubu goma sha hudu wanda na 'yan kasuwar Nijar ne wanda yake zabge a yankin Kwatano na can kasar ta Benin wanda kuma gwamnatin Benin ta bayyana kan cewa tana dab da yin gwanjon kayayyakin ga wasu 'yan kasuwan duniya matukar idan 'yan kasuwar Nijar ba su biya makudan kudade a matsayin kudin haraji ba domin dai an riga da an san cewa kowace ƙasa dole ne akwai irin makudan kuɗaɗe da ake bata na kuɗin haraji ga 'yan kasuwa da suke safaran kayayyaki musamman ma dai benin da Allah ya hore mata ruwa da ake amfani da ruwan ta gurin jigiran kwantenoni daga kasashen ketare.